بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكم باب دكي بياني أكن الاستخارة أدو إن دأكي نيمن زابي ها نيمن زابي أو إن الله تعالى شيني سي حديثي نقب سيتي حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن عبد الرحمن بن كعب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنه يتشي يا جابر بن عبد الله الأنصاري يناتشيبه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan masallacin wani masallacin ne masjidil fathi shine ake ce masa masjidul fath masjidul fath masjidul fath a madina yake masjidul fath suka ce masallaci ne ana ce masa masjidul ahzab masjidul ahzab sannan kuma sukan ce masa al masjidul a'la da ana ce masa haka al masjidul a'la da kuma abin nan da ana ce masa masjidul ahzab ya kasance yana saman dutsen da ake ce mishi jabalu sal'id daga cikin jibalu almadina akwai jabalu sal ko eh, wanda suka karanta littafan lura a cikin kunan kasa-kasa eh, za su gani eh, sannan kuma a cikin hadisi ma bai na sal'in wala ala'i ko to sal dutse jabalu sal'in ɗaya daga cikin duwatsu ne a kusa da dutsen ne aka yi gazwatul ahza gazwatul khandaq to a wannan dutsen akwai wani masallaci a wajen ana ce masa masjidul fathi ko masjidul ahjab, ko al masjidul a'la yana bangaren yammaci na dutsen to shine manzon sama ya tsayi akan dutsen yi addu'a yawma litnaini wa yawma sulata yayi addu'a ran litinin kuma yayi addu'a ran talata wa yawmal arbi'a nan ya sake ranar laraba fastujiba lahu bayna salatayn min yawmil arbi'a ba Allah sai ya amsa masa addu'a a tsakanin azhar da la'asar ta ranar laraba aka amsa masa addu'a eh, annabi sama kwana uku yana addu'a cewa Allah ya bashi nasara a wannan yakin kwanan farko kwana na biyu kwana na uku to a kwana na uku annabi sama yayi addu'a tsakanin azhar da la'asar shine ma bainas salataini as-salatani huna al-zuhr wal sune ake nufi da as-salatan dan anan ma bainas ne tsakanin salloli guda biyu Allah madaukakin sarki ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar sa kuma aka ci nasara kenan. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادرة وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وأن أبوان لسك فارو ألا تعالى بام الأبار أشن سورة الأحزاب توصوني أدوء عند من زال رسلمه daga cin addu'a inda manzo sama yayi an yana cewa Allahumma munhil alkitab wa mujri as ihzimhum wansurna alayhi shikenan Allah ya ba manzon sama nasara shikenan aka ce nasara aka sa musu tsoro a cikin zuciyarsu su kafiran ba to shine sai yake cewa sai sai sai na abin nan mu'az abin nan da Jabir yake cewa qala Jabir Jabir radiyallahu anhu yace Walamyan zilbi bi muhimmin wani abu bai taɓa saukan mun ba wanda yake mai mahimmanci gha'izun wanda ya zama ya taya mun da a hankali yasa ni na shiga damuwa gha'iz min al-ghayr ko illa tawakhaytu tilka sa'ata face sai na kalli na yi dakon irin wannan lokacin da manzon sama yi addu'a فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة نما سي إنجي أولا أغانا لا غبا عجيدي وانا اللوكة سينجي رجع النؤر جاء الله مدوكة سركي إن يا الدعاء إلا أردت الإجابة فاسي سيناغا سيناغا أمسا سيناغا أمسا إني وانا الدعاء kaga masu faɗin falala ranar laraba da wannan hadisin suke kawowa ما بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم وذلك لأنه يوم خلق فيه النور حديثي موضوعي hadisi ne da bai tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba babu wani abu da ake farawa ranar laraba face wa kattamma sai Allah ya cika masa albarkarsa suka ce saboda wai ranar laraba ranar ce aka halicci haske so da ka wannan hasken sai zama yana tasiri da abin da aka yi ranar laraba shi yasa a makarantunmu na zaure sai kaga ko karatu za ka fara sai a ce to sai ranar laraba za ka fara idan hutu aka ba da to ba za a dawo a ci gaba da karatu ba bayan sallah ko da da an ce bayan sallah da kwana bakwai to in dai bai faɗo dawowa ranar laraba ba to sai an jinkirta zuwa laraba sai a dawo to waccan na hadisi bai tabbata amma wannan gashi ya tabbata mana albani rahmatullahi alaihi ya hassana hadisi hadisi ne Hassan. to me shi da wannan babu na Ali Shikhara dabi'a al-Imam al-Bukhari yakan cike wani babi da wasu hadisai ko da fikihun hadisin bai dace da tarjamar babin sa ba amma da tun yana magana ne kan addu'a da kuma neman zaɓin Allah maɗaukakin sarki to sai ka wannan hadisi لازم من غاني يعني. حدثنا علي بن خلف حدثنا علي بن خلف بن خليفة قال حدثني حفص بن أخي أنس أن أنس كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجل آه، ناقصا شيء تغدى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك يا بديع السماوات يا وندك أجي سماوات badi'us samawati wal ard Allah shine ne wanda ya kaji sama in an ce badi'u min al bid'ati min al bid'ati wal bid'atu fi'lu shay'in ala ghairi misalin sabiqi shine ake ce mishi al bid'atu so da in ka ce ma Allah madaukai saki badi'u malamai suka ce an yi iwazi ne asali mubdi'u ne domin fi'ilin yana zama ne mazidi eh to shi kuma wannan badi'a صيغه تيتا كو كشي متى صيغه مبالغه دغ بادع كو كما صيغه تيتا الصفه المشبهه باسم الفاعل بديع فعيل تو شي سوكا تشي اصلي يا كما تا مبديعون مبديع السماوات والارض شي قران هنا ده وني تاي اختيار الالفاظ السلسه قران هنا ذا بلف الزمان توشي مبديع هذا sai kawai Allah zai ce badi'u samawati wal ard to shine badi'u Allah wanda ya kagi sammai ba ta wani ya kalla ya kwaikwaya ba shine ake ce mishi badi'u ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya qayyumu ya wanda ya tsayi da kansa shine qayyum alladhi qama bi nafsihi ولا an ya أن illa da shi. wanda ya tsayi da kansa kuma ba wanda ya tsayi yake da iko ya tsayu face sai ya dangana zuwa ga Allah bature ya rubuta littafin sai ya ce man cannot stand alone al insanu la yaqumu bi nafsihi an adam ƙarya ne ba zai iya tsayuwa da kansa ba eh eh shi yasa hatta a cikin waɗanda suke kafirai na da zamanin su Aristophanes akwai Pythagoras a cikinsu su shine da'awarsa tunane tunaninsa na falsafa suka ya zama ya zama ya ɗan ɗibi wani abu na tauhidi shi ya yadda Allah ɗaya ne Pythagoras shi ya yadda Allah ɗaya ne kuma bai yadda a ce wai akwai gumakan da su ne za a je wajensa a ce wai ana da wata bukata ba kaga zamanin su Aristotle ce. to Allah shine qayyum wannan alhayyul qayyum din shine ga bayanin sa nace ce inni as'alu ya Allah ina roƙonka fa a atadununa bima da'a manzo kun san abin da me ya roki Allah wallazi nafsi bi yadihi da Allah bismihi alladhi idza du'iya bihi ajaba haqiqa ya kira Allah ya roki Allah da sunan Allah da indi aka roƙe shi da shi aka cika sauran sharuɗa sai Allah ya amsa domin addu'a tana da sharuɗa ba sharaɗi dai kawai take da shi ba to in dai an cika sharuɗan nan to wannan yana ɗaya daga cikin sunaye da ake amfani da su masu daɗi masu kyau mafiya kyau ga Allah madaukakin suke Allah dandanan sai ya amsa ma mutum bukatarsa eh, eh abin nan malam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi yace yace yace yace yace yana cikin ismullahi al-azam al ya faɗa a cikin Sotar. a cikin suratul bakara abin nan ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan ya faɗa a farkon alu imran ko sannan kuma ya faɗi a can cikin suratul taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum to sai malai ibn tabiya rahmatullahi alayhi ce yana cin ismullahi al-azam domin ismullahi al-azam Allah ya ɓoye shi al-imam al-ghazali rahmatullahi alayhi ce Allah ya boye wasu abubuwa domin bayi su zama sun yi ijtihadin su kar su samu rauni su ware wani abu kwara ɗaya su ce shi za su rike Allah ya boye lailatul qadr saboda me saboda mutane suyi yi kwazo su yi kokari amma akai bayani lailatul qadr na nan a cikin watan ramadan sannan kuma in an sake takhsisi sai a ƙara matsawa sai a ce fil ashril awakhir min ramadan aw minhu ka gani to daga cikin kuma abinda Allah madaukakin sarki ya boye in ji al-Imam al-Ghazali sai ya ce hadda ismullahi al-azam Allah ya boye sunansa wanda ya fi girma ismullahi al-azam shi yasa a wani hadisin eh, duka sai ka ji an faɗi wani a wani hadisi kuma sai ka ji an faɗi wani ana nufin duka waɗannan sunaye masu kima masu daraja masu girma mafiya kyau a rika roƙon Allah madaukakin sarki da su tanwi'an kana mai nau'antawa yau ka ɗau wancan ka roƙi Allah da shi hmm? domin ai wani yayi addu'a kuma ya ce mai اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك شيما كما أكشي اسم الله الأعظم لي من زنسم قمي فلا sannan wani ya ce Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma manzo ya ce ne ismullah al-azam laqad da Allah bismihi al-azami alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta to kaga abin da ake bukata ana son ka rika nau'antawa yau ka dau waccan wancan sunan gobe kuma ka dau wancan sai kai ta hadawa to shine wannan ismullahi al'azam حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يتنبي عبد الله بن عمرو بن العاص يتشي قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله an ce annahu sami abdullahi ya ji abdullahi ba tambayarsa ba ya ji abdullahi dan amu dan al'as yana cewa qala abubakar sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ce lin sallama allimni du'a na bihi fi salati ya ma ma'aikin Allah a karantar da ni addu'ar da zan yi a sallata kun san dai wane ne sayyidina abubakar a fasaha da zalaka min asahin nasi uwa radiyallahu anhu yazo yana ce mana na ishe ce ina mamakin yadda kike da fasaha da balaga da iya magana sai ya ce amma ba na mamaki saboda abuki min asahil arabi wa ablaghihim wa a'lamihim bi ayyamihim wa ansabihim ce ba na mamaki don kin iya larabci kina da fasaha duba yadda na na ishe rabi Allahu anha ta ruwaito hadisin ummu jar ita fa take ba manzon sama labari ba wai manzon sama ya ba labari ba ita ce ta ba manzon sama labari ta hajjato wane ne ya karantar da ita babanta babanta ne ya ba ta labari domin su waɗannan mata goma sha ɗaya ai a jahiliya aka yi su a jahiliya aka yi su kamar yadda limamul qadi ya zai tabbatar a cikin littafin sa ar-ra'id akan sharhin shi hadisin ummu zar'a eh ar-ra'id lima fi hadisi ummi zar'in min al-fawaid to a ciki yake faɗa ce mata ne a jahiliya aka yi su a wani kaulin ma aka ce duk a yamen ciki kazan kuma yamen nan ne asalin larabawa shi yasa manzo sun ce al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatu hikima yar yaman ce daga larabci mai kyau yana wajen mutanen yaman to ta ruwaito wannan jibahaji jiji wannan larabcin mai ban sha'awa na mata sha ɗaya kaga kaga amma duk da haka na abubakar radiyallahu anhu ya zo jaman su ne ce a karantar da shi duk addu'ar da wani ya tsara maka ko kai ka tsara maka kanka saboda ka gwanin ya iya larabci to ba za ta kai kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sama da ƙasa ne daraja addu'ar manzon sama da daraja addu'ar da ba ta shi ba sai ka in sun samu ne ka dauko al'adiyatun nabawiyya ka rika yi in an je kuma ga ta ce ke larabcinka da kanka ba sun larabci amma in Allah za ka roƙa to ka ɗauki lafuzan da manzo sama ya roƙi Allah da su amma ana wasan iya larabci ne ko kana neman ka burge jama'a to je ka larabcin ka naka na kanka amma in dai Allah zaka roƙa ka yi da na annabi sallallahu alaihi wasallam yace allimni addu'a an ad'u bihi fi salati ka sanar da ni addu'a da zan yi a cikin ta qala allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya allah na zalunci kaina zalunci babba zalunci mai yawa wannan addu'a manzo sallama ya karantar da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya rika yin ta a ƙarshen tahiyya in ya gama ta yayi salati yi sauran da abubuwa to yana yin wannan addu'a wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake gafarta zunubai sai kai faghfir li min indika maghfiratan ya Allah ka gafarta min wata gafartawa daga gare ka innaka domin kai antal ghafur innaka al-ghafur rahim kai ne mai gafartawa kuma kai ne mai tausayi mai jin kai wannan addu'an malamai suka ce ta kunshi duk abin da ake bukata na bawa yana bayyana zunubinsa sannan kuma yana tabbatar da Allah madaukakin saki shine mai gafara to yana daga cikin nau'ukan istighfari da ake bukata ka faɗi kai laifi sannan kuma sai ka roki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka shi yasa sai da istighfari yafi kowane istighfari saboda ya kunshi wannan ma'ana to Allah madaukaki ya gafarta mana ya ji kanmu wallahu a'lam